godiya ta tabbatar ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara rabuwar mu a ɗaya daga cikin ɗakunan shine masallaci wannan markazi ne albarka insha Allah yau Allah ya arzuta shi da manya-manyan malamai wanda za su gabatar da lacca kwance muhadara kwance conference a wannan guri muna fata za a ba da haɗin kai duk wani yaro wanda yake mai rigima a yi ƙoƙarin wato wannan ginshi don a shurari karatu da basira kuma a yi haƙuri a yi shiru kada ya zamanto ko da yaushe ana cewa ku yi shiru ku yi shiru Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu yawwa ashe kun san ayat to kada ayat ta zama to hujja akan ku ta zama to hujjan ku ne daga an fara karatu a yi shuru a shaurara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala albarkace mu insha Allah wanda zai gabatar mana da wannan lakta shine Ashar Muhammad bin Usman insha Allah Abu Ihsan insha Allah falyatafaddal mashkuran ma'shuran alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد البر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوا ما ما إياي ماتا المجري إياي لكم ما لمي بشكو قبل نوانا الزمامي تارم البركة دقوة دقوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rahmatullahi wa baraka 29 yau daidai ga watan shida watan aljumada a saniya ko al'ashira tsakaninmu da watan ramadan duka duka wata biyu Allah ka raya mun ga watan ramadan ka ba mu ikon azumtar ramadan ka ba mu alkhairin ramadan amin ya rabbal shekara dubu hudu da arba'in kuma a cikin baka yau ashirin ne da uku daidai ga watan bature watan da ake kira watan fabrairu wata na biyu wanda asalin watan sunan gunki ne fedros amma aka kakaba mana kuma shekara ta dubu biyu da ashirin daidai mun taru a wannan masallaci ne albarka izmul masjid jami'o karkada mun haɗu a wannan masallaci na karkada a wannan birni na zindar a wannan ƙasa mai tarin albarka ƙasar nijar ya Allah yanda muka haɗu ka tara mu fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wa illa man ata Allah biqalbin salim amin yan uwa mu haɗu ne saboda mu tunatar da junanmu faɗin Allah da faɗin annabin saboda mu gudu tare mu tsira tare mata ku ne iyaye na dukkanin al'umma ba mai rena mata sai mara mutunci saboda haifarka akai biyan da wani yake ji ya kai a duniyar nan an ne haife shi kenan babu daren da jimage da gani ba in ji masu magana da haka suka ce ma akraman nisa illa karimun wala ahanahunna illa la'in ba mai girmama mace sai mai mutunci ba mai wulakanta ta sai lalatacce ɗan baɗo abin baɗa yaki wanda bai san ƙimar kanshi da kashi mace mu a wurinmu ta fi ƙarfin abin da wasu turawa ke cewa tun tale-tale shekaru kusa da ɗari takwas a ingila suka ce mace ba ta da a suka ce mace kamar fulawa ce kawai a gudun fulawa wadda a tsinka in ta bushe a jifa faɗi la mace ta fi ƙarfin maka saboda uwar annabawa alkhairi a gare ta suka ce wa mace ba a bukatar kisiyar da ake bukatar kujera kujera ba a bukatar kisiyar lokacin zama la a gidan musulunci mace ta wuce haka inda za ka san kimar mace komai da ka sani allah ya bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu inda namiji akwai mace يتي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين قوما من يبيون إننا نجد مسجد يتي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون كيانا قوما إذا كثني أقوى إننا نجد مسجد ألونا مكتوى shi na namijin bai isa shi kaɗai rayuwar ta ba misali inda ƙoshi ku gaya ne kishiyoyi ne inda haske aure ne masu da namiji inda ilimi ku faɗar mana ilimi ne inda sama aure ne suka ce sama kamar namiji ƙasa ita ce kamar mace sama ke ba da ruwa ƙasarta karɓi ruwan ta kumbura da shuka fai ba an zalna alaihal ma a tazzar sai ƙasa ta girgiza yadda masu aure ita ma ke samu wannan yanayin lokacin katsarin shi da mijinta wa rabar sai ƙasar ta kumbura da shuka yadda ita ma matar aure cikin suke kumbura da shuka ya Allah wa an min kulli zawjin bahi shi yasa Allah ya daidaita mu da shuka yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata anbata yunbitu inbata af'ala yuf'ilu if'al da mu da al-mamlakatun nabatiyya an tara mu a tsari aida sai yace wallahu khalaqakum khalqa amma a nuna mana da mu da shuka mun yi tarayya nuna maka matsayin mutum kuna jina da kyau in kika shiga duniyar dabbobi inda namiji da mace inda rago akwai mai aure inda bunsuru turu. kuka ce akwai afiya aure ne inda amale. inda amali a kuma kuke cewa nan yawa taguwa ta ne ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون idan da doki in garma akwai godiya ya Allah inda zakara komai da ka sani ashe yana nuna maka matsayin da su wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ya kuma ce wa khalaqnakum azwajan fatunaba aya ta 18 komai da ka sani akwai aure ciki kai hatta masana ilimin teku sun ce a ruwa ma da ake sha akwai namiji akwai mace akwai ruwan gishiri namiji ne akwai ruwan da ake iya shawa mace ne kamar yaya yace marajal baharini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yaghyan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban sura 155 sura 1 يعني أكبر وندائي أكبر المسلمين يفاتي بقى السلطرة ملمى عشرين دبير وهو الذي مرج البحرين هذا عظم فرات وهذا منه نجاز وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وندائي بالمسلمين حتى مثلا سير كيمياء كيمياء زلتي أقي أظن ذلك كرا أطم كنت أطم وينذره zarra shi ne abin da ido ba ya iya ganin da saboda ɗan sai ka sa yanin gilashi tabaron hangen nesa shi wannan abin ba za a iya karya shi ba amma ya tabbata za a iya faskare shi shi ma zuwa gida uku abin da suke kira proton da electron da neutron a masana kimiyyar samun da nufi shi ma na akwai aure ciki ya Allah hatta duniyar duwatsu akwai aure akwai dutsen da ke da wato cakuɗa suna kiran segmentary musamman ke da ainihin wata faransai ba akwai kuma wanda yake ainihin metamorphic mai canzawa duk aure ne ya nuna maka ashe rayuwa da ba ta gina kan juri ashe mace ta fi ƙarfin ai wasa kuma a cikin sura ta hudu aya ta ɗaya zuwa biyu mai Allah ta alaki ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha khalaqa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله يا اهل الشيخ ده غريب ده لكم هلتو ما ترسى وتكي أشيء أسأل رأيوما سيدة أتعب تكي mutum ne babban malami ya wura shekara saba'in ga komai ga girma ga gemu ga kaza sai ya zo birnin zandar da shi da almajirinsa ɗan ƙaramin yaro amma yaron yana da matar aure mashi shi wannan malami tare da tsofansa bai taba aure ba kuma yazo binnin zandar misali yake ba mutum. kuma ana son a bashi masauki a gidan aure wa zai fi famu masauki a gidan aure na'am waɗansa a bar malam a waje kuna bar malami a waje kuma ɗa ne masauki? sai mu ce yi ai ɗan yana cin albarkacin matarsa ne albarkar ta za ka dangare ke shan ruwan ka ko kuma kenan kun ga nuna maka mai muhimmancin mace a rayuwa kuna fahimta ta da kyau shi yasa har ma suke da abin da suke kira ranar mata ta duniya wanda da manufarsu daban mun sani a shi mace ba bar wasa ba ce don haka ni bayani na sunan topic ne na sa masa suna aure rigar mutunci aure nizar mutunci ƙarƙashin haka nake ba da makaddima ƙwarya-ƙwarya komai da ka sani akwai auren ciki to tun da yake haka ne kowa sai mu ƙara fahimtar wannan da kyau mata a ƙasashen indiya a baya mace ba ta da kima kashe ta ake yi na je ziyara ƙasar bangladesh shekaru baya da tsewa a jimel kash haka ne ko? ya nawa kenan dubu biyu da na da hudu liman ka finci son and na je ziyara wani kawai gang sai na ga mata da huji a hancinsu aka ci waɗannan matan aure ne ɗaya kuma an liƙa mata wani abu ja a goshi alamar masu aure ce a al'adarsu mace in aka yi aure ita za ta ba da zaraki kuma ɗaya ana ma iya ƙona ta da miji mata ba da zaraki da mijin yanzu wulakanci kan wulakanci kafin zuwa musulunci mace ana sayar da ita ne a kasuwa kamar akuya ba ta da kima wannan din ya karanta ilimin boko ya san abin da ake kira wani abu wani tarihi wai shi pandora box a sundukul banduri wai wata mace ce asalinta ita ce asalin bala'in duniya suka tura mata dukkanin bala'i wai da Allah ya halicci duniya ku ji wannan takoniyar yace to ke ga wannan akwatin da kun san akwati sun duki a cikin akwatin aka tara bala'i da talauci da macizanci da karki tona asiri ka da raunin mace tona asiri da haka bala'i dinga saukowa duniya shine suke da karin magana a anglai suna kiransa pandora box suka wulakanta mutu ita ce asalin bala'i da haka suka tsine mutu suka ce ita ce ta koro mutane daga aljanna ta roƙi annabi adamu ya ce bishiya da haka muka gamu da bala'i ta zaka ne ƙariya ne kun gane ko yadda suka ɗauki mace ke kuma a yanzu nan a ƙasashen duniya da suke cewa sun ci gaba suna da civilization wai wayewa me suke so game da ya mace ta fito tsirara daga ita sai yan tofi ta zama kamar alade ta zama kamar raƙuma ba ta da kima sai a bude farmasi ta ganta malam idinta a fili ta dinga dariya bon arzai nafi boko abinda ka iya ke ba laranci ba ƙor'ani ba hadisi su suke yada zaɓen sarauniya kyau ko kuma dai zaɓen sarauniya muni so suke ƴaƴanmu waɗannan su lalace da sunan ita ƴar makaranta ce tana da wayewa a'a wayewar ki na tare da ƙur'ani wayewar ki na tare da sunar muhammadu rasulullah karkiyar da ayyuki sakiyar da ba ruwa da suka fahimci haka da suka fara rigima da musulunci abu ne mai sauki ku ga ONG misali a zindar ka ga an ba mace katotuwar mota don taro roɗe ki tana farin sun je irin na de Gaulle oh ni ma zan je Paris Paris ko muka ce Paris ka ce Paris ba ka suke cewa ba ka ji haɗin ba sa fitowa ma saboda tsabar iya yi da gwalon su da abin da ya kama da misali ba ka sha'an zuwa Madina Makka yake boko ki samu ba ki samu wani ne ki zo kina boka sare da sauran koko da baron koko kina hura to wannan mukaddima ce ƙwarya-ƙwarya na saka-masaka kafin da jikin abin da nake suna amma ina so ku taya ne karanta wata aya aya mai lamba 35 sura mai lamba 32 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقامسين والقامسات والصادقين والصادقات فقط أرم جون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والذين مراجعوا والآبرات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر kun ji wannan aya da alaran mu nake karanto ita ce aya mai lamba 35 daidai sura mai lamba 33 al-ahzab a nan wurin duk inda Allah ya ambaci siffa ta namiji sai ya kawo mace duk duniya ba inda aka wuce gata irin wannan innal muslimina wal mu'minina yawwa wal qanitina was sadiqina was sabirina wal khashi'ina wal mutasaddiqina was sa'imina haka ne ko wal hafizina furujahum والذكر كثيرا تلك عشرة تلك عشرة تفو في نوا تكن دا أكا أم بچنين أنكا أو بچنين ميكي كسو الله يلي يعني؟ تكن زمان الله فرس دا شرمين أكا لوكا تي إتا فرنسا انتابا ما جشوغا بنتي كريا دي أمريكا انتابا ما جشوغا بنتي كريا دي ويان أكيني أمكو لكريدة بجندين إنيا في الله تبقى مسلم gafara da rahama babba a ƙur'ani akwai sura sukutun da gudan suratun nisa ko babu ne akwai suratun rijal a rama babu kuwa laramin ne wata akwai ki kawo in akwai don muwa kawo min in akwai babu akwai mace sukutun da guda Allah ya ba da suranta sura mai lamba 19 suratul maryam ashe mace babu wasa bace to daga cikin abin da bai sanya miki mutunci aure suna cewa a dera aure da wuri saboda aure da wuri na kawo abinci yayi karanci aure da wuri na sa ƙasa ta tsuke ta mutse a kasa samun gun zama ba gaskiya ba ne ƙasar niger wannan ƙasa ne albarka sai ka ɗauki nigeria ta sa a niger har kusan biyu daga nan jihar zingar har ka tafi tilaberin ƙasar zabarmawa misali har ka tafi al’adda ko akadar ko agadar ka wuce har arlis duk na tafi su sai ka ɗauki najeriya ta kan saboda faɗin nijar daga nan zuwa tefawa ko maraɗi misali filaye nawa ne cikin ba mu cike ba yaushe za mu cike ku gaya min baɗi abinci kuma wake ba ka abinci wayonka ne su tunani irin na bature mai jan kunni ke na bisan Allah saboda haka suke wannan magana a daina yawan haihuwa amma suna cewa a daina yawan haihuwa makon kuma suna yada finafinai na batsa suna yada kazanta wai suna karanta da ilimin jima'i ilimin iskanci ai eh, wallah mu gane ba ne muna faɗa kuma yi da hankali yawa daga cikin ku yara ne ƙanana suna makaranta da zimar an je boko a je a ɗauki abin da ba shi kenan daidai ba so a mai da hankali mai boko mai manufa boko mai ma'ana boko mai mutunci ne na kasa boko gida biyar ne to daga cikin abin da zai miki mutunci akwai aure na ce da ku aure rigar aure rigar an nikahu sitarul fadila da larabci Cikin, an nikah libatul al-fadila larrabila to ne aure aure na da ma'ana biyu aure suka ce idhalu shay fi shay ka dau wani abu ka sa cikin wani abu shine aure wannan ma'ana ce ta harshe kawai misali suka ce nakahal hafa akhfaf al-ibil akowa ta shiga kofatar raƙuri sai a ce aure ne ba wannan muke nema ba sukan ce nakahal aynan nawmu bacci ya aure ido har mukan ce da hausa kai dai mantuwa ta aure ka yadda matarka take tare da kai kullum mantuwa ka kai wannan ba shi muke ma'anar aure a shari'a suka ce akdun ta'abbudiyun diniyun yubramu بين الرجل والمرأة على أسس وقواعد wata alaka ce da ake kullawa tsakanin mace da namiji bisa dokoki da aka dauko daga littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan shine aure ina fata kuna ganewa aure ke to tun da haka aure ko yake shi ba ka ganin mace kan jike ka ce zo mu tafi ke mata ta ci ba zai yi da ka'ida da mutunci ya kamata a kiyaye ke ma a matsayin kinariya mai mutunci wani ba ya kiran ki a waya ce ina son ke ce to shi kenan na yadda. kin san shi ne ya je gidanku ne ya je ya nemi umarni ne wa atul ta min biya saboda haka aure rigar mutunci ne domin aure zai baki akalla abu guda biyar aure na da muhimmanci a wurare biyar na farko aure kan buɗe maka ƙofar ciyar da matarka duk loma da kasa a bakinta ta ce Allah zai baka lada kaga ganin muna kiransa a hamiyatu zawaj ruhiyyan muhimmancin aure ta fuskar samun lada hatta loma da kasa a bakinta ai ba ana nufin ta buɗe wace ka sa mata ba in ma kai haka kai daidai haka ke ma kike to mai gida da gudunmuwa ta ɗauki dala kaza ko sifa kaza ka ne kai ce ba ne wallahi na ba ka saboda abin da ke tsakaninmu da kai haka ne daraja aure ke ba ta wani aure ne ga mutunci kuna fahimta ta na biyu aure ke kulla alaƙa tsakanin wancan gidan da wannan gidan mala Abdullahi muhammad a ɗan ne ko ba ɗan kuba ne dalili ya yi aure a nan daga najeriya ya ce ita eh, amma ya ɗan jira a nan aure ke da wannan daraja shi sa allah ya ce wa kuwa lalazi halaka a cikin sotun sofan aya hamsin da hudu wa kuwa lalazi halaka min alma'i basharar faji alahu na tsaban wasu yara wa kana rabuka a jira ba faranshe musulmi sai zai aure a jirar ya zama ɗan aure da wannan su kaga aure ta fuska biyu ta fuskar salsala yana haifar da dangantaka kuna jira da kyau na uku mutumin da ya zama ɗa gare ka a dalilin aure ka aura masa ƴarka, ko ya auro taka yar to adadin bakuna da za su ce Allah ya sauwake in yi rashin lafiya ya kawo danginsa na jini su ce Allah ya sauwake danginsa fuska a ce Allah ya sauwake shi ka wanda ba haka yake ba masu cewa Allah ya sauke danginsa ne kawai da jini kaga wata riga ce ta mutunci ban gane ko kuna ganewa ba ni nakan yi magana in yi tambaya zan tambayi ku fa kun shirya ko in ne magana nakan yi tambaya za ku amsa min za ku amsa min ku gaya min ayar da na ce Allah ya ambaci sifofi goma ɗaya mace namiji wace aya ce ku ba ni numero lambar ainihin ayar talatin da madalla sura ta mai lamba nawa Ba haka ne ke so rike karatu zan tambaye ku da an take zaman to kun rike ba kawai ku ce Allahu akbar liman ya malaika hadi ba ku rike dan kuma ku iya da sakon kuma na son gaya muku duk wanda ya zo makaranta da alƙalami shi ke ce ribar karatu saboda ka rike kuma ko waya kawai ka rike waya tana iya gamuwa da wato kanjamau irin ta waya ta cinye maka abin abin da muke kira virus amma abin da aka rubuta ya zauna ma ku ce ba karra ma hafiza karra na ba ku shawara ne ko karatu malamin sun ce kamar dabba ne ka daure haka imamu shafi'i yace yace ilimi kamar kayan farauta ne. to da ka zan dinga tambaya kuna ji na ko yawa saboda haka aure kenan nake da ku aure na da fa'idodin guda nawa biyar ta fuskar me in kuma faɗa ta fuskar me ta fuskar ciyarwa saboda ka ciyar da ita Allah zai ba su lada wanda ba shi da aure a baya tunanin haka ai misali na biyu ta fuskar zumunta don za ka zama ɗa ga gari ta za gida ta razon su misali haka ne ko ba ka ba na uku ta fuskan tattalin arziki economy wanda ba shi da aure sai ta kashe kuɗi barkatai taife ya ci tsire ya ci balambu ya ci karas ya ci shafako da ƙwato samun mai dame shi amma in yana da aure yana tunani ya kamata faɗin wuce fari kaga dole koyi mai tattali muna kiran wannan ahanniyatu zawat iqtisadi dole ka fara tattali Kunga rigar mutunci ke sannan kuma aure yakan sa maka rigar mutunci ta fuskar zamantakewa na ba ku misali da malami tsoho ya zo gari ba shi da aure me ba ɗansa mutunci aure aure na kare idanun gabarin kallon haram ƙwarai kuwa Allah ya ce ku rinsa ido قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير bima yasna'u suratul nur aya ta 30 rulfa ido haka ita ma mace aure ta hana kallace kallace idan sha'awa ta dame ka je ka gida kana da matarka a misali aure ke baka wannan mutunci aure kuna jina da kyau na fa'ida nawa kenan na nawa kun ba ku abin lissafin ya ga hudu biyar kun gane ko daga cikin rigar mutunci na aure nan gaba za ka iske mutum mai aure har ma an yi bincike an gano aure yakan ƙara lafiya sosai ko lafiya ta fuskar ƙwaƙwalwa ta fuskar mu'amala ta fuskar ba jiki kariya daga cutuka masu farmaki domin yakan maka nutsuwa yakan ba kwanciyar hankali aure ke da saboda Allah da ya ajiye aure kuma ya aje fa'idodi cikin su masu tarin yawa shi yasa an yi wani lissafi a Amerika an ce a'udhu billahi a shekara guda ana haifan 'ya'yan zinan miliyan guda a'udhu billahi saboda karuwanci kawai da haka waɗanda suka fi fuskantar barazanar cutar kanjamau waɗanda ba sa aure ne suke rayuwa irin ta dabbobi suna ta gaga aure rigar mai da larabci ne da ce ku kawo larabci inna lillahi wa inna ba arabiya aure rigar da larabci na ce لباس الفضيلة لباس libasul لباس الفضيلة masha Allah da Allah ku riƙe muna son iyaye mata ku yi karatu don ku ke riƙe komai na sha faɗa wata ran ina ɗawafi a harami ina ɗawafi sai na fara cina a Qur'ani a cikin suratul Rum san me ya faru sai yi kuskure a a ashe wani yaro yana ji na a baya sai gyara min karatu da na waiga sai daga yaro ne ɗan duka da shekara goma sha uku na ce iko sai Allah da larabci sai nake da shi ainihin allon alƙawa yaro ina koyi ƙwa'ani sai ce domin ni ba na fahimta ma larabci da mafahimta ba iya larabci ba sai mamaki na ya ƙara mamakantuwa sai ce uwata ita ce koyanin ƙorani ni mutumin pakistan ne in ce allah da ikonsa da wani limami a nigeria an gyara masa ƙorani na likita bin aji to sha'awar da na yi sai ce mamanta ke haka kike kina koya matsayin ɗanki ki qur'ani kullum kina ba su aya biyu Allahu akbar kuna jina da kyau daga cikin rigar mutunci na aure aure kan koya maka haƙuri don kana iya samun matarka ta ɓata maka rai sai ka tuna kuma tana da alkhairi sun fi guda bakwai don ta yi ɗaya kiran ya kamata kamar inda kana da hankali al'imamu ahmad bin hanbal ɗansa zai yi aure ce ya kai ɗana zan gaya maka abubuwa guda goma game da matarka in ka rike za ka zauna lafiya da ita daga ciki zan gaya maka ɗaya ne ya ce kaga ya mace allah ya yafe mata sallah tare da muhimmancin sallah amma allah ya yafe mata wani lokaci in tana al'ada shin za ta rana sallah za ta rana sallah za ta rama azumi eh wadda kuka ce a kuna neman araha ko ba ku sawmi suka ce dole sala sai malami ce sallah tare da muhimmanci da Allah ya yafe mata tare da muhimmancin ta kai me yasa ba za ka yafe mata abin da zai kai kai sallah ka ji ba yanzu akan girki sai kai tare shi ba kai ma ka shiga cikin mana ka sai ka wanke kaya mana ka wanke mata kazantar yawo mana ta yadda shara mana maza ina fata kuna jina nawa ne kuke kai matan ku aiki a gida maza ina fata kuna ji nawa ne kuke daukan tsintiya ku ce matan ku shara fiyawo fiyawo fiyawo fiyawo fiyawo nawa ne bari tambaye ku ke kuma sawa nawa kika fa daukar rigar mijinki kika wanke tsakanin ku da Allah kuna yi sau nawa ne kudin adashin ke da kika ɗauka kika ce mai gida zan yi yau wata guda ni zan dinga ce fari a gidan nan ba ka yi ko? kuna yi masha Allah masha Allah nawa ne cikinku za ta ga mijinta hankalinsa ya ɓaci ta haɓar da gina mai ke mutane ne ni ke fawanci kwantar da hankalinka ni ruwan wanke daudanka magana mai kyau ta soyayya nawa ne muke wannan abin nawa ne miji zai zo ya gama ta hankalin hankalinta a tashi ya ɗauke ta ya saba ta a wuya ba zai kayar da ita ba a ya ɗauke ta a mota ya kai ta kanti zai ki ta duk abin da yake su zaka biya aure ne ga mutunci aure wallahi muhimmancinsa ta fuskar lafiya ta fuskar zamantakewa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar tafiyar da rayuwa muhimmi abdullahi ibn umar an ce yakan yi ado ya shafa turare ya fito waje ya ce wanda ce mataskiyar ta fi samun turaren nan har yakan ce inna hunna ya na minna ma na shahidin hunna su ma matanmu suna ƙauna su ga mu yadda muke ƙauna mu ga su fes shi yasa mutuwar aure ba a so a sahihu muslim akwai hadisi manzon alfasa yana cewa shedan yana da gado a tsakiyar ruwa shedan ba gadon mulkinsa a tsakiyar ruwa ne da safe sai ya kira mataimakansa ce kai mai kai ya ce eh ni na je na rude musulmi har ya shagiya ce kai ba abin da kai kai mai kai eh yalla bai ni na je na kawo da sai da yi zina kai ba abin da kai ba har ɗaya ya ce ni kuwa ban tsaya ba sai da na zirga shi sai da ya saki matarsa sai shaɗin ya ce la congratulation ma da abin da ka yi sai sa masa kambin irin da girma sai malami suka ce abin mamaki yaya yake murna da sakin aure da yi murna da zina a da kisan kai suka ce ai abin da yake nema a wurin idan aure ya lalace yara idan uwar ta bar gidan ƴaƴa za su zama su da mai rano ke ta wannan hanya zai shigo ya lalata ƴaƴan shi yasa ba a sha'awar mutuwar aure idan har an yi sai dai abinda Allah ta'ala ya kaddara kuma wa kana na maqdura wa kana amrullah qadaran maqdura ƴan uwa kuna jira da kyau ko nace da ku aure rigar aure rigar annika wa libasul libasul fadila aure zai bude maka kofar karantarwa misali a cikin hadisin da ke bukhari da muslim hadisin usman bin affan manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam khairukum ku karisa khairukum khairukum wa jamil mafi alkhairun ku wanda ya koyi an ya koyar da shi to misali idan kana da matarka da bata iya qur'ani ba to Allah ya bude ma kofar samun lada ka ce wance zo yau da auren da muka yi nan zuwa shekara uku ina son ki haddace qur'ani zai yi in dai kun sa himma kullun ka bata aya biyu biyu kar ka kara haka wani malami yake amma mutane hawa hawa ne wata za ta iya haddace maka shafi guda kullum baiwa ke Allah ka ba mu ka ba ta yau gobe ka ba ta, jibi cikin ɗan ƙaramin lokaci idan ma kana ba ta aya biyu a rana a shekara muna da kwana nawa ne kwana 360 aya biyu ko 360 nawa za ka samu 700 da kenakin ga an gama da bakara ali imran annisa subhanallah alazim dabara da hikima amma sai ka ga ɗan ba zai bari ba sai bata miki lokaci a whatsapp ya bata miki lokaci a instagram hotuna ya bata miki lokaci a twitter da facebook ya bata miki lokaci a yanar gizo ki ta leke-leke da danne matse-matse kuma ga lokaci na tafiya ina fata kuna fahimta ko akwai wanda ya gaya min a maiduguri ɗalibi na ne ya ce malam mata ta ta haddace ƙwa'ari don allah ka zo mu je gidana ka je ke mana addu'a na bi shi gidansu in ce ka ganta haka nake zama a ƙasa tana koya min ƙur'ani kuma ina jin daɗin haka da ya girman kyauce ina mai gida miji ke koya min ƙur'ani a'a ai ƙur'anin sama da kai yi kai ma mai gida in ta fi ƙur'ani ka koya ma ka ya zo gidan da kenan ko amma aure kan baka dama ka bude irin wannan damar ka karantar da ita iya shi yasa ga na ɗaya ce na faci ƙur'ani ɗazumin shigo ana cilawa ƙur'ani tun ba a kai ƙarshen aya ba kuka kashe waɗanda kuka kashe ku gyara wannan kuskure ba zane ba ne baya halatta mu a fahimtar mu idan ana karatun ƙur'ani kafin a kai aya ka yanke kake yanki wa Allah maganin ka kafin Allah ya ƙari sama nan? saboda me bukuwa a ba ya baya halatta in an sa karatun ba wani larura ba ne ka sai ya jire ina sanatar da ku daga cikin adab na ƙwa'ani shi ya sa wasu malamai suka ce laifi ne ma ka sa karatun ƙwa'ani zama shi ne da a da an kira ka ka ji wato ranna ɗin nan shi ne ne rezona ku ce ko to baya halarta ku sa karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira kun san dalili saboda idan aka kira ki kika ji sautin zubai ko shurai ko ma'aikili ko dautari wa in sauran misali wasu kafin a kai ainihin karfe su ce yake alo alo alo kamar mahaukata ya za a yi allah na magana kana yi biyar sani ɗaya cikin dalilai guda biyar kenan da suka haramta sanya karatun ƙorani a matsayin wato alamar mai ana kira aure rigar aure rigar daga cikin mutunci aure kan sa a samu haihuwa amma kafin wannan lokacin saboda muhimmancin aure baya halatta kaga jikin mace idan baka biya farashi na aure ba saboda mutunci sai ka ba da sadaki Allah ya faɗa a Qur'ani sura ta 4 aya ta 4 yace wa atun nisaa faduqatihinna mihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluha li amriya ku sadaki kuna jina saboda muhimmancin aure duk wanda ya mutu duka duka kwana uku za ka yi banda aure a aure in miji ya mutu mace za ta zama kwana nawa ne wallabi na yi ويذرون أزواجا يتربصن kuma ya zaro na alwa da kwana goma aure ke ba da wannan zarga da mukami da mutunci daga cikin muhimmancin aure yakan sa a ci gado kafin na koma kan yaya amma barin tambe ku an daura muku aure yau kafin ta tare yau kafin ta je gidansa sai ya mutu za ta ci gado za ta ci gado me kun ga te we kon nan we we na'am na'am na'am an daura aure yau kafin ka tare sai ya mutu kun yadda cewa za ta ci gado mai dalilinku? an daura aure ba matarsa ba to in ku har haka ne za ta yi ta kaba ce ba za ta yi ta kaba za ta yi ta kaba ba ta tare ba na kore kuwa in ta ci gado dole ta kaba idan mijin ya mutu yau an ɗaura aure ya bar dala ya bar saifa miliyan goma nau za a bata ɗaya cikin ai babu yaya kun gane sani na an ɗaura aure yau don ku mutuncin da Allah ba addini ya ba aure ku sake bi an ɗaura musu aure yau kafin ta tare sai ya mutu yau barin ba ku lissafi wanda zai iya za a iya raba shi da kyau sai ya bar fa miliyan arba'in kuma tsakaninsu babu 'ya'ya yau aka yi auren bayan awa biyar sai ya rasu kaga Allah ya koro mata arziki a ah, ita ta kashe shi to ba Allah ya kashe ba ta ba nawa za a ba ta cikin dukiyar miliyan arba'in ki kasa gida hudu akwai miliyan nawa sai a ba ta miliyan goma saboda mai ba haihuwa inda haihuwa fa sai a ba ta ɗaya cikin tafar shi ne tumuni ko ko tumuni ka duba musulunci ke da wannan tsarin duk wani harigidin duniya babu wannan daga cikin abin da ke sa a cika da aya kai aure أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن إلى آخر ما قال الإمام الراهبي abin da ke sa a ci gado guda uku ya ce ne kawun aure misali akwai wani aure da shi ake yi ku kiyaye ku. sun fara buɗe muku asibiti a gari. garin kuma da hankali 'yan mata wallahi ku yi fasikanci suke yaɗawa zakin sahabban annabi muhammadu suna zagin ƙormuna na aisha dole ku sani latubayyunun naulin nasi wa latattumuna lati ku bayyana mutane kan kuboye Na aisha ka zage ku kai ba musulmin gaskiya ba ne kariya ka ce ba ma kuje ka ce wata rana wani shaidani ya zagi na aisha zan gaya muku dalili sai aka je aka gaya mata aka ce kai ba kowar ka bace ce ni ba uwata bace bayan kuma Allah ya ce wa azwaji hu matu sai ce ba wata ce eh, iya jirka ya faɗa ya yana ne umun lilmu'umilin wa nasu umman likafiri ni dama aini uwar mu'umini ce ba uwar kafiri mu ce kuna jina da kyau so kuma da hankali na shigo da wannan dan suna suna yada wani aure shi awar mutu'a to fasikanci da zinabi ku yi kafa kamfa ku fa'ido kan 'ya'yanku ku kula da kai kawansu barayin imani suna nan suna yawo kuma sun ga afirka akwai talauci sun zo da kudadensu ku mai da hankali ci gaba da wadai islamiyoyi saboda ba da kariya ga ƴaƴan muna kiran da hirasatul fadila kare fadila ba mun ce aure tsarin fadila ba to wannan fadila a ba ta protection kariya protection ta hanyar sana wani abu aure ne don mutunci aure ne don mutunci yarinya a ce ta kai shekara talatin ba aure me ta zama ina karanta labarin wata yarinya ta ce babana ya yayi mai aure sai na ki cewa sai na yi ecole na yi university sana karanta medicine medicine a aikin likita Ta take aure ta ce har sai da na wuce shekara arba'in ta zama kata, ta zama guzuma a uzubillah daga baya ta ce kuma sai na ji ba abin da nake so sai auren alhali kuma kasuwa da ta kare sai wani yaro yanzu aka ce shekara ta fara ce arba'in sai ja da baya da ta sani wallah ba zan yi ba ta ce ni buri na ake da likita to an ce sai ta rubuta ba kake cewa لقد da أرجو أن يقال طبيبة لقد قيل ماذا نعلم من likita to an ce to kuma sai ta ce in na je asibiti na kowace mace da jariri yana shan nono ta ina ma rayuwa ana maida ta baya zama kamar su har zana wuce ta dinga kuka laƙad kuntu arju an yi ƙama fabibatun laƙad ƙila ma na la neman makariya wa ƙullin lati kanar tarafiya kudu watan hiyar yau mabainan nasi yurfa li hali wata mace mai shirya fim a Amerika, ana kiranta greta gabo armiya ce ta mutu tun 1979 da faransanci shekara 1979 a lokacin matsala da shekara 70 izuwa ya kuma shekara 40 har da daya take cewa lokacin ina kuruciya tana shin a wani welcome ocean hollywood kuna jina ta ce da zarar ta fito ana dinga haska mata wato kyamara saboda kyanta ta ce yanzu na tsofe na kina yi aure shekara saba'in duk kowa ya gudu ya bar ni ta ce ya ke budurwa ba amerika "Ka zara ce ba karki karko irin nawa ina ma ki aure ta ce yanzu kowa ya gudu ya bar ni sai dan ɗauki kare na kariya cikin kowa ya gudu ya bar tsira wa shahida shahidun min ahliha to ke mai yake jira aikin eh, kuma na karanta labarin wata yarinya ita kuma babanta ne mata laifi duk wanda ya fito ne aure shi abin yace a sai ta ah, yi boko da ta ce ba ba ka bar mai aure saboda auren ba zai hana ni likon ba ni da na ce a ah, malar lokaci ya ɗau lokaci ba ta yi aure ba ita kuma ta gamu da ciwo na soyayya don matsala ce sai ta gamu da ciwo a ƙwaƙwalwarta neurology kenan malar sai asibiti ashe ciwon ajali ne aka yi magani a wani lagar ta ce ku kira min baba uban ya zo ta riƙe shi ta ce baba ya ce na'am ka ce amin ya ce amin baba na ce ka ce amin ya ce amin ka ce amin ya ce amin ta ce da autullah an yi harrimaka ni'imatar janna kama haramta liya aliyya ni'imatar dawa fa biya aliyya kace na roki Allah ne ya haramta maka ni'imar aljanna yanda ka haramta ni ni'imar aure ba sai ta mutu barin tambaye ku ta kyauta ko bata kyauta ba ni aure na bata kyauta ba saboda ai uba ne to amma shi ma za ka ne da rashin kyautawa da barinsa dan me zai jefa ta cikin wannan bala'in to ana samun wannan yarinya ta kai shekaru aure kace sai ta wani digiri to digiri din shi ne digiri a kashi da amfani mu a wurin a Nigeria kuma da ƴan mata da yawa a university but then they are studying they are going to the school and learning babu matsala akwai yarinya da aka nuna min ita a jami'ar Ahmadu Bello a Zaria da niqabinta a lokacin ta gama haddace ƙor'ani kuma an ba ta karatun microbiology microbiology suka ce hafi da ƙor'ani ce to ne zai hana aure muhimmin abu ne aure rigar mutunci haka cewa baban ta bazar addu'a ta kyauta ba ta kyauta ba ta ba shawun an amma daga abin da ya mata to bayan wannan cikin mintuna da suka rage bayani na gaya muku aure rigar mai aure rigar mai to ga abin da ake yi a kare rigar mutuncin da, na farko haƙuri in an yi aure a yi haƙuri ai wallah haƙuri haƙuri haƙuri innama yuwaffas sabiru na ajrahum bi ghairi hisab suratul zumar aya ta goma masu haƙuri ana cika musu lada ne na biyu kisan darajar miji. har ma akan so mace ta ringa kaya sunan iyayensa kar ta kira baban miji da sunansa kalkal ta ce alhaji dauda annabi dauda ta ce ai baba ya ce kai ma na ta iyayen ka kimanta su wannan muhimmin abu ne na uku ka yaba mata in ce abin kirki ka ce wance ban taba cin girki mai daɗin irin naki ba rashin kuma kira ƙarya take amma fara ƙarya ce ɗaya wannan misali ina nufin in ce idan ka ci girkin ki yayi da kaga mata sun ki jinin ka yi abinci da kiki ba sa so mu mun san wannan shi yasa biyan da za a yi ko da loma ɗaya biyu uku ka ci ka ce wallahi na ƙoshi ko da dai gashi ta sa maka barkoni mai yawa ka ci dai ka yi ka ci abinci masha Allah Allah ta kara alkhairi amma dan Allah nan gaba a kiyaye barkoni ya yawa sannan abu na hudu da ya kamata idan kuka samu ƴaƴa ku mai ƴaƴan ku tarbiyya saboda an ce in za a yi aure ana bukatar abu tara namiji ana son ya fi mace abu uku ita kuma fi shi abu uku sannan su haɗu kan abu ana son ya fita shekaru ba dole ba ne mata ka sana'ai girman ka babu ne ana so kuma ka fita ilimi don kai za ka karantar da ana so kuma ka fita dukiya don kai za ka yi shekaru ne sannan kuma ana son ka fita ƙarfin zuciya don kai namiji idan namiji rago ne da daddare ya ji motsi sai ce da Allah da yake duba can ina nan ina ita ina jiran kiran ai na rike sanda je ki duba ka wannan rabon maza ne sannan kuma aka ce ana son tafi shi karancin shekaru har yake cewa yanayin soyayyarta ya tsara nashi kamar yaya gari akwai bayani a kai kuma kyanta da birin zai wuce nashi tunda ita mace ƴar, kyalkyalkyalkyalkyal او من ينشأ في الحيل وهو في الكفال غير مبين عرفتم لنا سنين صادقين ابوكم صادقوا الدينين ولا الله متقع اورا مولي ارمضا في سنة سنة خمس بل لن تناع اكي من شأن او سيطة اورا مكرسة وزي اموك هزيكي ما سيطة اقوما دا لايك ما سيطة اقوما دا كيواي في جلزيسيون ادا اورسو لا يا اخي الكريم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أسفن البقاء سلمكما باين ونن باين أن ونن وشيكا أبو مهمي kwaɗukuma a kan addini guda kwaɗukuma a kan harshe guda ya zama dukkanin jin hausa misali ko duk kuna jin fulatanci ko zabarmanci ko barbarci ko faransanci ko wani ci ci ci ci ci misali amma in ba haka ba sai auren bebe da bebiya ba yaran su ba dai ba ya zai mata magana sai ci haka ta za ta gane amma suna da yare duk suna jin juna ba zai kyau ba duk suna jin larabci misali sannan ya zama duk suna son tarbiyya wata mace ta zo gidana a kano ke cewa wallahi malam mijina baya sallar asubahi sai da karfe takwas a wurbillah sai ta ce na ta da ɗana ya yi sallah sai ta ce da allah ma maki kyale mu mai sallah lokacin da kuma muke sallah sai karfe takwas su kaga akwai rashin haɗuwa kan abin da ake bukata ina fata kun gane ko da an yi aure mai da mubarak kaɗan a kai masu ɗakin miji babanta ya kai ta kamar da sa'id yi ma ainihin yarsa lokacin da ya aura ma almajirinsa abu wada a yarsa ko iyayenta dangin iyayenta mata su kai ta daki inda ake mana na aisha ko miji ya kai matarsa daki da kanshi tsinyar makawa ta nuna a hannun shi abinda ya kamata ke sun tana da haƙƙi akan jikinsa tana da haƙƙi akan lokacinsa tana da haƙƙi akan dukiyarsa duk kuma ce tana bukatar mi'ara guda hudu maskarun maf'amun malbasun mafi maskan ya ba ta inda ta zauna malbas tufa maf'am abinci mafi su kasance a shimfiɗa guda wannan wajibi ne in budurwa ya auro ya yi kwana bakwai a wurinta idan ka ba zaura ce kwana uku to bari muku wata tambaya na shayi wannan tambayar a najeriya lokacin ya tafi wata mace ce aka ce aka yi ta rigima aka yi ta faɗa da yaƙe-yaƙe a ƙauye sai ita wannan matar ta je ƙauye ƙauyen kuma aka ce an kashe mata da yawa a ubulilla ba ta dawo ba har wata guda me za ɗauka na'am sai suka ce da mijinta wani gaskiya muna ganin wanta da ta mutu da ta amma saboda zaman arziki da kai da ɗiyarmu mun ba ka ƙanwar ta an ɗaura masa aure da ƙanwa bayan sati sai ya ta dawo suka ce ke me faru ta ce ba mutuwa ne ba an dai ɗauke ni amma allah ya kare ni ma zan je gidan miji aka ce ke dawo aikin ji abin da ya faru ta tambayar da nake muku yanzu wace ce matar babbai dalilin ki wace ce matar yanzu to shi kenan ku yi tunanin amsa kafin mu tashi ku nemo amsa din ya'ya a musu tarbiyya a samu suna mai kyau a hana su kallace-kallace marasa kyau a tele a sa ido a kan wayoyinsu ku sa ido kan tsawaye kawaye 'ya'yanku ku mai da hankali kan abin da suke ci a hana yara yawo da allura ko reza ko wuka a hana su ƙwaƙwalo majina a tsakatin yaro ta sono a hana su kwantaro ciwo a hana su barin kazanta a kan titi ku koya ma yara 'yan mata girki tun suna yara yawanci ɗayan mata na zamani ba su iya girki ba yawancinsu sai dafa indomi da kayan makulashe سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune Allah godiya wanda ya hara mana rayuwa kuma ya tattara mu wannan ɗaki na shi mai girma babbar cibiyar ahalar sunna da ke da magaram masu masallacin juma'a na karkada da farko muna addu'a muna karawa mai ujura ta ziyar rasuwar imam na wannan masallaci mana muhammad magaji daga jikin shi da gafara Allah ya kai kurakuran shi Allah kuma ya kyauta bayan shi Allah ya kama wa wanda ya gaje shi kuma sauran yan uwa da ke tafiya a duka wannan kadami a ɗabi'ar nawa kenan kullu nafsin za'iqatul maut kuma li kulli ummatin ajal idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun babu shakka mun rashi babba dole ya san malam magarji da ƙoƙarin shi da kurin shi Allah ya zara da shi da kirki ya fi shi ah, Allah ya ƙyar sauran magabatan musulmi Allah ya haɗa mu a gidan rahmata to alhamdulillah ne ah, ba zan yi jawabai masu yawa ba da abin da ya kamata a faɗa shehun malami imam shagobar maya abu da kamenin ya yi tukuwa ya yi dajiya abinda muka ji insha Allah ya ce mu ya ce mu tsaba tsawon rayuwar kama da yake ɗan adam mantau ne galibi sai mu manta amma ba haka ba inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu shay'an mun ji falala da matsayi da daraja da martaba da mutunci da Allah ya bai wa kiyama waɗanda suke kururuwa suke sarwato suke farfaro na cewar musulunci ya danne haƙƙin mace su mun ji irin yadda suke yin mu'amala game da mace da yadda suka mai da mace gugar yarda game da yadda suka mai da ita fifa iya koma baya da yadda suke kallon mace a matsayin ko sharri tushen kinibibi da tsagididi da balbalin bala'i duka suna cewa mace ita ce kwaliyar zubila amma mun ji yadda musulunci ya karrama mace ya ba sai mutunta ta kuma duk da haka ya da ita lusha idan tana karama tana wuyan mahaifinta idan ta yi aure ta koma wuyan mijinta idan ta tsufa ta koma wuyan diyanta tana nan dai wato cikin gata a kowane mataki na wannan ba karamin nima wacce da martaba da yawa iya yi mata su gode wa sannan malam ya yi mana kaimi a kan muhimmancin aure da kuma martabarsa da kuma ita ce hanya ɗaya tilo da allah subhanahu wa ta'ala ya gina wato a tasarsul al'insani inda ya fara da annabawa da manzanni cewa wa kad arsalna rusulan min qablik waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah duka wannan yana nuna mana mutunci da martaba a matsayin aure kuma dan ma a wa mace gata kada a bata kara zai ba aure sai Allah ya halatta wa namiji ya wani mace ko dai tsaya, ko biyu ko uku ko hudu ki binki shumarmar wadda kumminan lissafi masana wasu larba ƙorba ko dai ke wannan ayar wasu ƙwaye mata fasa san jinta da suna da damar zare ta da ƙorani da shafe ta da ruru to amma duk abin da Allah ya shar'anta akwai hikima akwai hikima ba wai duk da cewa akwai kishi irin na uwayen mamata mata to amma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi yawa kamar yadda muke tsinkafa mahalin sunna to ya kamata a babbar sunna a tarar da mahalin sunna domin da a ce zama da wata guda ɗaya shi ne mafi alheri da ta mu zan da zauna da guda ɗaya tak amma dukkanin mun san yadda auren da Allah kuma idan aka ce kowa zai zauna da guda ɗaya sauran ranar matan yarwar da dama can wato adadi na mata ya fi na maza sannan kuma maza sun fi saurin mutuwa fiye da mata maza sun fi cin karo da haɗari ko yaƙi aka kawo gari in ta'addan na yan boko haram ko yan boko halal idan sun kawo farmakin gari suwa suke fara kashewa maza suwaye suke zirga-zirga sun yaduwa da suka faduwa da hatsarin mota su mutu maza suwaye suke tafiya yaki idan yaki ya taso maza sannan kwashorin shudun da su gaba da karuwa zala ce har za a kai jallin namiji guda ɗaya tak shi ke kula shi ne waligi na mata idan ka ce kowa ya tsauna da guda daya to sauran matan da mazansu suka mutu ko aka sake su daga gidan aure ko suka yi kwantai a dandali da kamar da malam ya faɗa mana labarin likita yaya sauran matan za a don haka alhamdulillah duk da shi ma malam kofur ne yana da miliya biyu na fatan yadda ya ce ni na zama ɗanku shi ma ya kamata ku yi masa tanadi wannan kuma abu ne wanda yake na halal wato ina so na ainihin kare mu daga sharrin kazamin kishi mun ji yadda waɗansu matan ke kashe mazan waɗansu kuma ke kashe kishiyoyin wannan mazanci mai yarda da hukuncin Allah da nemi zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kamar da malayi mana bayani kan muhimmancin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin matar da mutum ya kamata ya aura ke ma irin mijin da ya kamata ki nema ki aura ya kuma ambaci waɗansu siffofi waɗanda suke mai da mace ta gari ko kamar mai da mai ambata ta tafi kuma hada shi wannan hadisi almaratu salih ma usafuha inna barta ilaiha sarrafta wa in amartaha أطاعتك وإن مزلت عنها حفظتك تسأل يدير وتولد الكوفية في سورة التحريم لو كنت لك ثاني أن تكون هذا مكانك تبتر زوم زونا زوم سابع هكذا أدمي حتى جدا من الله صلى الله عليه وسلم بيكوكت لدى سابعني أوريبا أما كفن شوار wato an gina auren domin Allah sai zama wannan sabani ba ya sarki a tsarar buhu in tsallaka kunna an yi guje da huru a zuwajen tsayarmin kunna musulmatin mominati banikatin sa'ibatin sa'ihatin sayyihatin sayyibatin ƙari alanda sai hobi guda takwa su ne a dunkule fitkofi na المرأة الصالحة إضافة إلى ذلك الحديث النبوي saboda haka ko da ke na na'isha da aka saukar da wannan aya sai da ce ai dukkanin mu kusan haka mu sayyibatin wa abuka zawarawa da yan mata to kowace akwai muhallinta akwai gurbinta Allah ya yabi kowanne domin mu yi kokari mu ga musu da waɗannan sifofi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki kaimi akan duk yadda zaki ki faranta ran miji duk sanda ya dube ya zama ya sami nutsuwa da sanyin idanuwa da farin ciki daga cewa shi ma Allah ya bashi wata malikatul jamal wata wato sarauniyar kyau ba irin tambararru waɗanda suke kafiyatin ariyar aljamalul haƙiƙi إنما هو جمال الدين والخلق ليس الجمال جمال الوجه والبدن إن الجمال جمال الدين والخلق حقيقة من كو شيني كان هالي دكما كان الدين kada mutum ya rudu كما هكا banza ke دا haka أوري نمجي تم أليلي cikin aure kan kowa kin wanda ya rasa ko kuwa a'a kai sai ka samu tsaliliyar mace muguwa ta bala'i allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauko duk wannan shirme ne saboda wato shi kyau yana da shekaru zarar mace ta haihu ɗaya biyu uku kyanta ya ja aka kuma kema amma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sabfar bi zati din tare ya da yi kokari ka ribaci ma'abociyar addini ko ki ribaci ma'abocin addini in ba haka ba azza Allah ya maka bakar addu'a cewa hannun ke karci kasa a ɗaya daga cikin tafsiran wannan hadisi so da yawa muka roƙo da duniya muka roƙo da kyalikyali amma kuma ba shi ne muhimmi saboda addini wal kuluk imani abadan ila yau mulkiya sannan kuma a ƙarshe malam ya ji hankalinmu cewa shi aure baya hana karatun boko aure baya hana lakon wacce duk take da aniyar ta yi karatu ce aure ya fi mata tasiri domin na wanda suke zuwa makaranta ko suke shiga ɗakin jarrabawa shirin ne ta wasa da kwakwalarsu amma wacce take da aure tana da nutsuwa kamar yadda Allah ya faɗa ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan ala min buyutikum sakana amma wanda bai da aure yana da wannan mawadda yana da wannan rahma yana da wannan sakan babu take je an baki takardar jarabawa kiga kile muke kallon uku ki daga ki kallon platform kina cizon bero kina abubuwa da ya saboda ba suwa tunanin ya tafi can don haka bai kamata wato aure ya hana mu karatu ba kamar yadda bai kamata karatu ya hana mu aure ba na na isha an ha! jami'a ce mai zaman kan kuma duk mun san tarihi iliminta da kuma buwayarta a fagen karatu da karantarwa wacce ta zama jami'a da kakkiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda na faɗa ba zan tsawaita ba saboda tambayoyi da kuma lokacin sallah muna fata Allah ya muku albarka Allah kuma ya hada kowa da abokin arzikin shi Allah ya albarkaci zuriyar mu Allah ya mu lafiya da zama lafiya Allah ya zaunar da kasashen musulmi lafiya ما maganin في fitina خير الكلام ما قل ودل بهذا أقول أتسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله